gobe. Daga muryar Amurka a Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum shirin yau da gobe ne shirin matasa ke zuwa muku kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 25, 31 da kuma 41. kuma iya kama mu a birnin Yamai a jamhuriyar Nijar a tashar VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM a birnin Yamai. Sai kuma wasu tashoshin na FM a Nijar da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niyya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za iya kama mu ta Alfa rediyo sannan za a iya jin mu ta hanyar sadarwar intanet a kodayaushe ake bukata a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com masu gabatarwa. Amina Buhari auna. Tare da ni daular Salim. A duk ranar Alhamis, shirin yau da gobe na magana ne akan kiwon lafiya, inda a yau ma 17 ga watan Janairun shekara 2019 shirin namu na magana ne akan matakin jinyar farko da ake kira da first aid a turance. Shi ne taimakon farko da kake iya ba wa mutum kafin ka kai shi asibiti ko kafin likita ya zo ko kafin mota ɗaukan marasa lafiya ta zo. idan muka yi la'akari da mafi yawancin mutane ba su san matakan da ya kamata su bi ba a yayin da suka samu rauni kuna harbin kunama tsarin maciji da dai sauransu don haka ne yau muka gayyato jami'in bada agajin gaggawa domin ya kara mana haske akan wannan maudu'in. Amma dai yanzu bari mu fara da jin amsoshin tambayar da muka mako a shafinmu na abuta wato Facebook inda muka ce shin ko kuna da matakin jinyar farko da ake kira da first aid a gidajenku ga kuma yadda kuka amsa mana. Amsa mu farko a yau ta fito ne daga Murtala Ibrahim zangon daura inda yake cewa mahaifinmu yana da magunguna kamar na ciwon kai da ciwon ciki da zazzabi yana baiwa duk wanda ba shi da lafiya sannan abin da ya bani sha'awa shine sai ya tuntuɓi likita kamin a yi amfani da magungunan sai kuma amsa daga wurin baban gida aliyu rijau inda ya ce yau da gobe a gaskiya ni dai a gidanmu ba mu da wannan tsarin sannan kuma ko a wasu gidaje ban san gidan da ke da wannan tsarin ba mun san dai ana wannan tsarin a makarantu Sai Shehu Adamu Rijau inda yake cewa to gaskiya ni dai ban da shi. Matakin farko dai bai wuce in lalubo magani ba in sha a duk lokacin da na ji ba daidai ba ko kuma na samu wani rauni. To Shehu ya kamata dai a dinga zuwa asibiti dai ba ko da yaushe yake da ke a ɗauka magani a sha ba ba tare da ka san me ke damun ka ba. To sai kuma injiniya Nasiru Aliyu Wurno inda ya ce Kwarai kuwa bana wasa da su. Sai Aminu Adamu Malam Madori da Umar Baban Yaya Sabon Gida da Haruna Aki Taila inda suka ce, Salam yau da gobe ikon Allah, hakika muna tanajin kayan ba da agajin gaggawa a gidajenmu, ku tashi lafiya malaman zauren yau da gobe. To mun gode. To sai kuma amsar Shehu Mubarak, inda ya ce, gaskiya duk wanda ya san abin da yake yana da kyau yana ajiyar first aid a gida da kamar su paracetamol da sauransu don ni yanzu haka ba su katse min a gida sai baba ali bara inda yake cewa salam yau da gobe wannan ai dole ne saboda duk wani mai iyali ya kamata kar gidansa ya rabu da kamar su paracetamol da sauran ƙananan magunguna saboda rashin lafiya irin na dare to amsar mu na gaba kuma ya fito daga wurin babani basko azare inda ya ce ni matakin farko da nake ɗauka da zarar na ji wata cuta ta kama ni shine zan garzaya shagon magani kusa da ni don sayan magani sai husaini alhaji ali mai gishiri rijau inda yake cewa a gaskiya ni dai bani da wannan tsarin haka kuma duk waɗanda nake kusa da su ba su da wannan masaniyan akan haka sai dai kawai mu ce allah ya kyauta da fatan za ku ci gaba da wayar da jama'a da kai domin sanin muhimmancin abun saƙonmu na ƙarshe a yau ya fito daga wurin aminu yusuf kari inda ya ce Assalam yau da gobe a gaskiya duba da yadda rashin ilimi ya yawa a cikin al'umma da kuma talauci da yamma ma ba su san abin da ake kira da wani abu wai shi first aid ba ko taimakon farko. To mun gode ku ci gaba da an samu na tambayoyinmu a yaushe muka tambaye ku. To madalla yanzu bari mu ji me jama'a suka sani game da agajin gaggawa. To ko za faɗa min sunanki? sunana aisha ibrahim malama aisha kisan me ake nufi da taimakon farko ga mara lafiya eh taimakon farko shine kaman gudunma wanda za ka yi wa mutum in ba shi da lafiya ko ya ji ciwo kafin ya kai shi asibiti to misali kamar a gida idan yaro ko babba ya yanke da reza ko wuka ko wani abu makamancin haka wani irin taimako ya kamata a bashi kafin a garzaya da shi asibiti eh, idan yaro ya yanke haka in kana da kamar first aid box akwai su spirit da bandage plaster da iodine so zaka iya sa wannan ma ciwo ne in jini yana zuba zaka iya sawa don ka tsayar da jinin ko ka dan sa gishiri a ruwan dumi ka sa mishi zai taimaka wajen tsayar da jinin sai ka bi bandejin ko ka sa plasta kafin a kai shi asibiti to malama aisha mun gode to na gode ni ma to ko za ka gabatar min da kanka Assalamu alaikum sunana Habibu Abubakar. Malam Habibu ka san abin da ake kira taimakon farko ga mara lafiya kafin a kai shi asibiti? Eh kwarai kuwa taimakon farko kamar mutum ya hau bishiya ya fado ya kare ko ya ji ciwo a hannu ko a kafa taimakon da za a fara yi masa shine za a samu tsumma mu daure kafan saboda kafan ya daina yawo ko jijiyoyin su kama rawa har su samu matsala kamin a shi asibiti to na gode to ko za ki faɗa min sunanki to assalamu alaikum sunana jamila bello malama jamila kin san abin da ake nufi da taimakon farko ga mara lafiya kafin a kai shi asibiti to taimakon farko ga mara lafiya shine kamar mu iyaye masu yara wata rana yaro zai iya zuwa ya ce maka mama ba ni da lafiya ko bai ce maka ma ka taba jikin shi ka ji yayi zafi baka da lafiya eh to ya kamata kafin ka kai shi asibiti ka dauki ko da paracetamol ne ka bashi ya sha to idan ya sha zai iya samun sauki wani yaron daga haka ma shi kenan zazzabin ya tafi wani kuma zazzabin ba zai iya tafiya ba dai sai ka kai shi asibiti kafin ka kai shi asibiti su san abubuwan da za su yi mashi ko test ne za su yi mashi ko menene dai kai dai a matsayin ka na uwa iya taimakon da zaka iya bashi kenan kafin ka kai shi asibiti to ya kamata a ba wa yaro magani kuma a zauna ba a je asibitin ba ko da ya tashi ya fara walwala to gaskiya bai kamata ba ya kamata dai dan ka gane cewa zazzabin na malaria ne ko typhoid ne wannan kai ba za ka iya ganewa ba iyakaci da ka ji jiki ya zaɓi za ka ɗauka zazzabi ne amma ba za ka iya bambancewa ba dole ke ka kai shi asibiti su za su auna su gane ko menene sannan su ba shi maganin da ya dace ko allura. To kikan taimaka wa yaranki da zaran sun ji ciwo ko sun fara ko kika ji jikinsu ya yi zafi ko kuma yaro ya zo ya ce miki ba maban da lafiya? Gaskiya ina taimaka masu. To idan yaro ya ji ciwo ko ya yanke da wuka ko reza ko wani abu makamancin haka haka wani irin taimako kike bashi to na farko idan naga yaro ya ji ciwo kamar jini yana fita ina samu in da jinin na kamar in ɗauki auduga ko muna aji spirit ma a gida saboda irin haka in ɗan sa in shashare mashi in dai jinin ya tsaya kafin in kai shi asibiti to na gode kwarai to ni ma na gode to ko zaki faɗa min sunanki sunana Aisha Aliyu tukur malama Aisha kin san abin da ake nufi da taimakon farko ga mara lafiya kafin a kai shi asibiti ok taimakon farko dai wanda ake ba mara lafiya ko yaro haka ya kamata kowane gida a ce yana da wannan first aid box wato inda ake adana um, kayan irin magunguna haka ko irin bandeji da su auduga wanda dai za a ba ma mara lafiya ko yaro taimakon gaggawa ko irin su paracetamol haka da su iodine da dai sauransu wanda za a ba ma yaro taimakon gaggawa kafin nan a je asibiti. na'am to kamar idan yaro ya ya faɗi ya ji ciwo jini yana zuba me ya kamata a yi masa kafin a kai shi asibiti abin da ya kamata a yi uwa ya kamata ta kwantar da hankalinta ba wai ta rude ba irin ta fara goge wurin da auduga haka ta samu spirit ta rinka gogawa irin in ta goga haka sai ta dan samu bandeji ta dan zagaye wurin ko daurewa ake cewa daga nan sai su gaggauta su je asibiti a sunana abubakar adam mana abubakar ka san abin da ake kira taimakon farko ga mara lafiya kafin a garzaya da shi asibiti eh na san abin da ake kira taimakon farko da ake bawa mara lafiya ko wanda ya sami wata matsala kafin a kai shi asibiti kasanto cewa daga cikin kungiyoyin da suke ba taimakon gaggawa ma ga waɗanda suka samu matsala domin akwai abin da muke kira a ina cikin kungiya ta jibris wanda muna da kashe-kashen rukunin al'umma da suke kula da irin wannan bangaren taimakon gaggawa abu ne wanda zaka yi wani abu wanda rage raɗaɗin ciwo ko kuma ya sauƙaƙa eh, tafiyar ciwo kafin kai shiga wanda ya karanci abin wanda masani akan harkan kamar idan accident aka yi za ka samu dan agajin mu yana tafiya da likafani a jikin shi akwai bandeji akwai almakashi akwai reza dukan wani abu da ake bukata yana amfani da shi domin ɗaure wajen da ciwon yake wanda dama su ma likitocin su suke ba da shawarwari ga irin waɗannan mutanen da su rika eh, yin kaza domin takaita musu wahala yayin da aka yi ga yayin da wani abu mara daɗi ya faru da mutum saboda an je wajen sun san inda za su bullo al'amarin hatta kulli da ake warauni akwai yanda ake bi wajen da daure ciwon domin an je kwancewa ba za a sha wahala ba sannan kuma zai takaita da da kuma da kuma ci gaba da faruwan ciwon ga wanda abin ya shafa. tun da ka ce kuna kana daga cikin kungiyoyin da suke bada wannan agaji mm. misali kuna tafiya tun da ka yi magana cewa kukan tafi da wasu abubuwa da ka kayan bada taimakon kenan na to watakila kuna tafiya sai aka samu wani ya faɗi ya suma mm. wani irin taimako za ka mishi kafin ka kai shi asibiti eh akwai taimakon da ake ba ga wanda ya suma saboda akwai inda ake tabawa a jikin shi domin jin yanayin irin abin da ya same shi wanda ake ba shi suka dauki ruwa domin shafawa a jikin shi shi ba wai ana an taya mishi ruwan bane ba in wanda shi zai bashi damar ya ka gane cewa zaka ya dawo da lumfashi saboda ka kuma ya dawo a firgice kuma wani abu ya faru da shi ko kuma ya tashi a firgice akwai duk wanda ya san ka'idoji na na ba da taimakon gaggawa akwai ba da taimakon gaggawa kuma taimakon farko muke kiran shi ga mara lafiya ya san ana koyar da shi wannan matakin idan ya ce akwai abin da ake mata idan fashewar kai ne akwai yanda ake mai idan musulman ne kamar da kike magana akwai hatta wuta ka shaki hayaki yayin da gobara ta barke ka shaki hayaki aka samu aka fito da kai akwai taimakon gaggawa da ake baka kafin a kai ga asalin su kuma likitoci wanda suka karanci wanda harkar su ce to wani irin jan hankali za ka yi wa jama'a al'umma baki ɗaya domin cewa su san irin waɗannan ƙanana ƙananan abubuwan duk da dai ba wai za ko a likitance ba mm. yanda za su ba mu mara lafiya taimako don kar ya jigata ko kuma eh, ya shiga mawuyacin hali kafin a garzaya da shi asibiti eh abu ne mai sauki kamar yanda uwa ta san cewa yanda take idan ɗanta tana yana shan nono ya kware ta san yanda za ta bashi za ta iya akwai jikin shi take duka ko kuma akwai abin da take ko ta hura wani bangare na jikin shi eh, ta samu sauki dan abin kai ya zo ya wuce wani waje ko kuma ya cutar da shi haka zalika ya zama wajibi ga iyaye iyali na gida a rika samun masu irin wannan ilimin wajen kantar da matarka da kuma wani babban dawo na take ganin shi ne ke wakilta kai yayin da baka nan ko kula da wasu al'amuran ka a gidan a kantar da su wannan abin kamar yadda ake kantar da su sa kaya kamar yadda ake kantar da su wanke tufafi domin abu ne a kowane lokaci zai iya faruwa kuma ba wannan muhimmancin wani abu ma ba ma iya ga iyalinka ba hatta makota hatta mutumin da addini bai hada ku ba hatta mutumin da ba yayin ku ya hada ku ba in dai wannan abin ya faru da shi in ana ba da taimakon gaggawa ina ga abu ne wanda zai yake da muhimmancin gaske wajen kawo haɗin kai wajen kawo tausayin juna wajen kawo sauki ga komai na rayuwa matakar an samu wayar da kai wajen bangaren samar da taimakon gaggawa ilimin taimakon gaggawa ga al'umma To Madalla yanzu bari mu je ga Nuruddin Hussein Magaji jami'in ba da agajin gaggawa domin jin hanyoyin da ya kamata mu bi wajen baiwa junanmu agajin gaggawa. To barka da shigowa wannan shiri namu na yau da gobe eh, shirin matasa yau muna magana ne akan kiwon lafiya don haka shine muka gayyato ka wake magana. A sunana Nuruddin Hussein Magaji wanda aka fi sani da Nura Albayan jami'in ah, gaggawa kuma mai ba da agaji daga red cross to malam nuruddin bari mu fara yau muna magana ne akan shi agajin gaggawan gaba daya da kuma matakan da ya kamata mutane su bi na jinyan farko a yayin da suke samun raunuka daban-daban kasan akasarin mutane zaka ga akwai lokacin da za su samu ko kuna ko a yanke haka ko wani abu amma ba su san abubuwan da ya kamata su bi ba kamun su kai ga zuwa asibiti To a ka na malamin agaji shine muke so ko zaka iya mana bayani dalla-dalla? A shi agajin gaggawa ko first da muke faɗa abu ne mai sauki. Shi ne taimakon farko da kake iya ba wa mutum kafin ka kai shi asibiti ko kafin likita ya zo ko kafin mota ɗaukan marasa lafiya ta zo. Za mu ga idan an yi hatsari wanda yake kamar na mota ne ko ko a gida ne ko a wurin aiki ko ma a kasuwa ne ko ma a ina ne ciwukan da ake samu ba su wuce sai mu raba su kashi hudu mm. akwai ciwon unconscious wato mutumin da yake ya suma ko kuma yana gargaran mutuwa akwai ciwon da yake na bleeding zubar da jini akwai ciwon da yake na kuna kuma wanda na wuta ne ko ko a abu mai zafi ne kamar dutsen guga ko ruwan zafi ko mai haka ne zafi eh, ko tafasasshen ruwa akwai kuma karaya hmm. to idan an samu mutum da irin ciwuka haka ko yana da su da yawa ko kuma suna da yawa farko kana fara kula da wanda yake shi ciwon ya shafi harkar numfashin shi wanda yake wato ko ya suma ne ko kuma yana gargarar mutuwa unconscious shi ilimin a ah, first ko agajin gaggawa ilimi ne da ana koyon shi ne a yawanci sai ka zauna ana yi maka kana yi don a duba kurakuran a gani yadda za a gyara maka bat ga mai sauraro ya sani idan an yi hatsari farko ka gane cewa wani irin ma matsayi ko kuma zama ya kamata ka ajiye mutumin nan a zaune ne a tsaye ne ko kuma a kwance akwai wata kwanciya da muke ce mata recovery position ko kuma kwanciyar hutu idan mm. mutum ya zama na cewa yana unconscious bai san halin da yake ciki ba bai san suwaye a kan shi ba kuma yana yin numfashi kana kwantar da shi ne a takaice a wannan kwanciyar hutun haka idan kuma baya numfashi gaba ɗaya ka duba ka aka danna kirgin shi ne kamar sau talatin haka sannan an koya maka hura iska shi ma ka hura in ka ga za ka iya sau biyu ka cika bai da yi sau talatin ka haɗa hannayen ka biyu a tsakiyar kirgin ga wanda kuma yake jini ne yake zuba za ka samu tsumma ne ka sa a inda jinin yake a itibadin ka ɗauko wani kai maza ka ɗaure domin dama ai fata ce ta rufe jikin da naman da su jinin to fata ta balle ta kule ko kuma shi naman ya tsage kaga jini zai rika zuba to in ka sa tsumma sai kai maza ka tafi da shi a asibiti idan kuma kuna ce shi ma a takaice za ka samu ruwa ne kamar yadda mata idan suna yin irin girki suna ko talge ko ruwan zafi ya dan taba su a hannu sai ka ga maza sun ɗauki hannun sun soma a cikin bakin su suna lashiya da yawun su domin ya samu jiko to in kai amfani da ruwa maza maza ka zuba a wurin kamar na minti goma zai ba da dama wa wannan kunan ka rage zafi sannan ba za ta samu shiga ba domin kuna za ka ga tana fara daga fata ta tafi ta taba nama ta tafi ta taba gashi kusan kashi uku kenan to in kana zuba ruwa kamar yana rage raɗaɗin kuma yana rage shigantar ya ce ciki sannan ga wanda ya karye shi za ka sami wato kamar sanda ko wani abu wanda yake ya yi kama da sanda sai ka sa a daidai inda ya karye din ka tare wurin sannan ka samu tsummo kara kaɗan sassa a gefe ka tare shi domin hannun zai mashi nauyi domin ya ɗan tsage ne ko kuma ya karye in ma kafa ce kuma in kamar kafar dama ta karye to sai a haɗa ta da kafar hagu a ɗaure su domin kafa hagun da take da lafiya sai mu ga tsayin su ɗaya nauyin su ɗaya da kafar dama haka in kafa hagu ce ta bi ciwo sai ka haɗa su da kafar dama sai ka ɗaure su sai ka tafi da shi zuwa asibiti to wannan a takaice shi ne dai aikin gaggawa na wayannan ciwukan. Mm, to kamar wannan eh. da kai maganan maganan ɗaurewa in taya daurewa ana daurewa da karfi ne sosai ko sakwa-sakwa saboda ka san likitoci ma suna maganan cewa aka daure yawa in jini ba zai iya wucewa ba shi ma akwai matsala yana ma iya yiwa daga baya ja har a yanke kafar haka mm. to ita daurewan kamar idan mutum ya karye ba wai za ka daure shi gam yadda wai hanyoyin jini ba a samu jinin ya wuce ba ne ba daurewa ne na hana kashin nan ya motsi kin ga idan mutum yanzu ya karye ayi yawanci za ka gama akwai abin da muke cewa crack ba wai mm. karyewa ya yi gaba ɗaya ba a tafiya ne zuwa maybe asibiti ne tsagewar eh. kashi ko shi crack din ne tsagewar kashi yau wato idan ba a samu an tallafa mishi ba ai in yana tafiya din nan yana motsi shi ne sai ya kara budewa sai ya zama karen ga baki daya mm. Ko kuma a idan mutum ya karye ɗan kaɗan in shi ma yana in motsi wurin da yake ya karye in kafin a je asibiti sai ya bude ga baki daya Amma ɗaurin da za ka yi musu ba daidai inda aka yi wannan karayan ba ne ba ai. Gefen ne daga baya daga sama daga kuma baya ka haɗa su ɗaurin yana taimaka ne wajen kan a samu motsi da bangaren kashin nan da ya samu matsala har ka kai shi zuwa asibiti. Hmm. To bari mu dawo wajen ƙuna. Ka san wasu idan sun ƙone suna ɗaukan gishiri su sa, wasu su sa manja abubuwa dai daban-daban. Me za ka ce ma wannan yana ɗaya daga cikin agajin gaggawan ya kamata a sa gishiri ko a sa manja ko wasu abubuwa dai da suke sa ko man kaɗanya ko wani abu. Me za ka ce game da wannan? Yawwa. Eh to a shi taimakon farko baya bukatan ka ce wai kana neman wani abu wanda yake ba za ka same shi da gaggawa a wurin ba misali za ka ga wasu sun ce ana sa fetur ma ana sa injin oil ana sa kwai ana sa kamu duka dai za ka ga ana fada amma yanzu a hanya idan mutum ya samu kuna din nan ko a mota ko a accident sai ka ga wani lokaci wa'annan abubuwan duk babu su wannan abubuwan za ka ga ana la'akari da kuma in an sa su din sai a ce wai za a kai mutum kuma asibiti to ruwa da muke cewa a taimakon farko shi ne babban abu da cikin sauri za ka same shi in ka iya na ruwa san ruwa ruwa din nan shi ne za ka same shi a cikin irin dakika kaɗan ko waye ka tambaya a wurin za a same shi a zuba amma yanzu haka in na kone yanzu na ce to ina zan samu kwai lokacin da za ka tafi neman kwan da su wannan fesis din har ya kai ka kai mutum zuwa asibiti To amma mm, kada in katse ka yin amfani da su din yana da fa'ida eh. ko bai da fa'ida abinda nake so mu gane kenan. Bai da wani fa'ida. Mm, kuma bai kamata ba. Eh, mm. eh bai kamata ba. Bai kamata mutum ya rika sa wa'annan abubuwan ba a irin abubuwan nan da ake sa ne wata ran zaka ɗauko wani abu wanda yake ɗauke da wasu bayan cutar ma ka sa a ciwon idan aka ce kunan kamar ta zama kashi na biyu har ta shiga irin nama ya bude irin har ga shiga wajejen su jini in ka zuba wani abin sai ka ga daga baya ya zo ya yi miki ya ki warkewa saboda cututtukan da suka shiga. To bari mu koma ta bangaren kuma harbin bindiga kamar yayin da mutum ya samu rauni ta harbin bindiga ko aka harbe shi a kafa ko a hannu ko a wani waje wani matakai ne ya kamata a bi domin kare cire harsashen da wuri ba tare da ya hallaka mutum eh. ba ko ya ma mutum wani rauni mai girma. Yawwa a to a lokacin da aka harbi mutum harsashi ya shiga jikin shi mafi yawanci abin da muke duba shi ne idan ka duba za ka iya samun bula guda biyu ko guda ɗaya mm. in ka samu bula biyu ne inda harsashi ya shiga da inda ya fita mm. in kuma ka samu bula ɗaya to harsashi yana ciki bai fita ba kenan to inda ya fita ɗin za ka ga ya fi rami babba kuma jini yana zuba sosai sannan inda ya shiga ɗin shi ma za ka ga yana ɗan tsatsafo da jini haka kamar jini mai dan gudaje-gudaje da irin baki da sauransu kai ba aikinka ne ba ka ce za ka cire wannan harsashin daga jikin shi ba kana yin kokari ne kai a matsayin ka na mai ba da agaji ne ba wai aikin likita kake yi ba ka samo tsumma inda yake zubar jinin nan ka sa ka toshe wurin ka ɗauko wani tsumma na biyu ka sa ka ya zaga jikin mutumin nan ka rufe shi sannan sai ka rika lura da shi a yanayin shi kana irin karfafa mai gwiwa na cewa za mu kai ka asibiti da sauransu kuma ku gaggawan kai shi asibiti a tafiyan yawanci yana iya shiga yanayi na shock yanayi na shock shine idan mutum jini ya zuba sosai a jikin shi za ka ga ya tafi wani yanayi yana cewa a bashi ruwa yana cewa yana jin kishi da sauransu jikin zai dan yi sanyi da sauransu to a nan wurin za ku kaga jini ya ragu sosai a jikin shi kenan za ku daga kafofin shi sama ne yana kwance domin jini ya samu komawa zuwa sauran jiki zuwa kwakwalwa sannan da sauri zuwa asibiti in kuma ya zama ya tafi ya daina numfashi sai ka koma wannan unconscious din wato mutumin da bai san ainihin da yake ba ka fara danna kirjin shi sau talatin ina. To na ce bari mu koma yanzu bangaren kunama da maciji idan kunama ya harbi mutum wani matakai ya kamata a bi. A ita harbin kunama kunama za ki ga misali kala-kala ne akwai a kala-kala ce akwai kunama wadda take ruwan kasa-kasa da ruwan duhu-duhu kuma in ta harbi mutum wurin zai tara daɗi ya ta zaki mutum ya ta zufa har yana jiya wasu su suma da sauransu ya danganta da kuma yanayin mutum wani yana rikicewa sosai wani kuma ba zai rikice sosai ba haka to a matsayinka na mai ba da agajin gaggawa idan kunama ta harbi mutum abin da za ka yi shi ne ka gaggauta kai wannan mutumin zuwa asibiti a al'adance za mu ga mutane suna ɗaura inda kunama ta harbi mutum amma me suke ɗaurawa ɗin nan suna ɗaurawa za su ce maka domin ka dafin ya wuce ya je sauran jiki to wannan ɗaurin baya hana dafin ya zagaya sannan wannan ɗaurin in ka tambayi mutane za ka ga ai ɗaurin suna ɗaura kawai kafa ne ƙasan kafa ne ko kuma idan ya shafi hannu amma idan kunama ta harbi mutum a ciki ba ko in ta harbe shi a baya ko ta harbe shi a kai ko a wuya za ka ga ai babu inda za a ɗaure mm. to abin da za ka yi shine a asibiti ba wai su ma suna da magani ne na dafin kunaman ba dafin kunama bai daga cikin irin dafi sosai da za a ce wai har kamar na maciji da ake ba da antivenom ba Mm. kuna kunama gaggauta kai mutum asibiti ake akwai magani na raɗaɗin da za a ba mutum kuma bayan wasu awoyi to sai ka ga yadda Allah sai ka ga a samu sauki a kan shi. To mm. daga ƙarshe bari mu koma ta wajen maciji idan maciji ya sari mutum wani mataki ya kamata a bi na gaggawa. Yawwa to maciji shi ma kamar dai kunaman ne amma bambancin shi shine maciji yana da dafi mai karfi dafin nan yana iya kaiwa ga har halakan mutum sosai amma ba wai daga maciji ya sare ka a wannan sakon din dakikar ke don wai za ka ga an rasa ran mutum ba shi ma dai ba a daurewa ba sai ka daure wurin ba ka ce wai bari mu daure ka da dafin yayi wannan lokacin da za ka bata ka kai shi asibiti a asibiti akwai magani da suke bayarwa allura antibenon da suke yi wanda za ta je ta maganin wannan shi dafin macijin a jikin mutum to idan ka ɗaure wurin ka hana dafin ya zaga jiki do in an je asibiti fa za ce dole sai sun kwance wurin domin su bar jinin da dafin ya zaga sannan sai su allurar ta bi dafin ta je ta yi abu to yayin da ka ɗaure din nan ana kwancewa asibiti kaga harba wani jinin za ta harba da a guje da dafin sai ya tafi har zuciya a nan wurin sai ka ga mafi yawancin lokaci ana rasa ran mutum ko kuma a samu wasu matsaloli. Hmm. abin da mutum zai yi in macijin nan ya harbi mutum sai kai maza gaggawan ka shine ku kai shi zuwa asibiti sannan ku hana shi motsi domin irin yana irin wayo Allah yana motsi da kafan yana motsi da hannun circulation din wato zagawan jini shi in yayi irin bugun zuciyar shi da karfi jini yana zagawa kaga kamar dafin yana zagawa ne amma in ya nutsu ya tsaya a wuri ɗaya kuka hana shi motsi haka kai shi asibiti akwai magani a asibiti allura da za a yi shi kuma in allah ya yawanci ana samu sai ka ga cewa ya samu sauki to shi dai a takaice harbin kunama da sarin maciji ba shi da wani agajin gaggawa na gida da ya kamata a yi abin da ya kamata mutane su da ya gaggawan zuwa asibiti ko? eh, eh ba shi da wato yana da agajin gaggawanci shine wannan hanzari da za ka yi wajen kai mutum asibiti da kuma lura da shi da kwantar miki da hankali ka sa shi irin kar ya rika yawan irin yana ihu yana harbe harben jikin shi dafin zai samu irin ya zagawa da wuri amma dai ya tsaya inda yake har ka tafi da shi a zuwa asibiti kuma kar ka bata lokaci na sa wani abu ka ce bari ka sa manja ko bari ka sa zuma ko wani abu dai haka me yiwa lokacin da za zaka bata na wannan abun har ka je asibitin a alluran nan a nan shawarar da nake so in bayar in an samu irin harbin miciji mm. ko kunama kada a je kananan karamin asibiti mm. yawanci kananan asibiti sai ka gaba su da tanadi na wannan alluran miciji babban asibitoci irin wanda ake ce musu irin asibitoci kamar general hospital ko teaching hospital asibitocin horaswa ko manyan asibitoci za ka ga suna da tanadi na wannan allurorin kuma an je da wuri-wuri za ka ga za mutum allura. To madalla Amina kin ji daga bakin Nuruddin Magaji mhm. ƙarin bayani yadda ya kamata kamar yadda wasu da yawa ba su sani ba sai kika ɗauka manja wai kin gani yadda ya magana ma wai hadda fetur. A ce maka zuma a ce maka ba wai ba amfani da zuman ba amma akwai inda abin yake kaiwa kafin a ce za a amfani da zuma. Akwai abin da ya kamata amfani da gida. fi komi dai. Kamata ba. kamar dai fetur ban a sai ɗauka fetur ka <laughs> sa a kuna ba a kuna bai kamata ba kam ko kaɗan kam. To jama'a da fatan dai sun kun ƙari dai da wannan bayanin da aka yi. Ya kamata kowa kam ya gane. So duka ana muka kawo ƙarshen shirin namu na yau a madadin wanda ya taimaka mana ya bada umarni wajen haɗa wannan shirin Daniel Brown sai injiniyan mu na yau shi ma Mr. Dan sai abokiyar aiki na sai na gabatar da wannan shirin. Amina Buhari auna. Ni Daula Salim daga nan sashen Hausa na muryar Amurka da ke nake cewa mu huta lafiya sai kuma gobe idan Allah ya sake dawo da mu.